kuma ita dukiya ta haram Allah cikin hikimarsa sai ya kwashe albarkar dukiya haram taliya ce za ka ci za ka yi kashinta ƙwarai kuwa kuma dukiyar banza a aikin banza take karewa da ƙarshe mutum ya zo ya mutu ya tafiya batta ya tafiya batta bai gina wa kansa komai ba kuma alkawarin Allah duk haram sai an yi lissafi a kanta ka ci da yawa ko ka ci kaɗan